ne a gan afirka mune karshen duniya mu da laraba muna nan in cuta mu ya kare shi bature yi magani zai gwada kanmu kaga wani cuta ya fito daga zayi duk in sun yi abubuwa na sai su gwada kanmu mu da jakuna duk dai muke a gonsu sai su zo su gwada magungunan su gani zai yi ba zai yi ba duk cutan in kuma muna zaman lafiya sha su kayan yaki a ba wannan gara ba wannan hada ku ku ta yaki abin da ake sa yana gida ke na kudu da arewa kaza kaza kaza a ta fama in kun gaza kuna yaki sha sace kudin ku aje ci ana sata mai ana ta sata mai ana ta sata mai kuna ta ligima shi wannan su ma wannan siyo da sha zo kuma a ce ayi eh, ana sa zaman lafiya a demokrasi menene su ne dai su ne dai iblisan mutum ba kur'ani da ajisi ba mutum zai iya rayuwa wannan dabba rayuwan da ake ciki ike cewa usibu mina nisa ma la yusibu gairi ce ga shawata don kan saddi mace har a waye gari ce to da ramadan ya shiga an ce ba a saddi mace a rana shi na ce to shikenan kai bayan ki kama bayan ta ce shi ya gaya matansa haka kuna gani karatun me yasa don kare sadu da ta ya faɗa don wanne zama masa menene shamaki bai zai sadde ta ba shi bayan ramadan da in ya riga ya kuskura bai faɗa wannan kalmomin ba zai iya sadde ta bayan sallar isha kuma ce shi ya sadde ta shan waye gari na tare da ta ai su mutane ka kyale su ka kyale su haka Allah ya ce su don mutum ya zo da iyalinsa suna rigima matan tana kuka shi in ya samu iyalin su bakwai bai gama ba iyalin kuma ya ce wala ba za ta iya ba haka an laihace su kowa da lafiyansa wani kuma inda ka san tungusa haka yake kwance ba shi da wani amfani da kowa da irin inda allah ya ba shi shi ne ke cewa kuntu imra'an usibu mina nisa ma la yusibu gairi falamma dahara shahru ramadan yace yayin da watan ramadan ya zo khiftu ina jin tsoro an usiba min imra'ati karin zo in kuskura in sadu da iyalina shay'an ba'u bihi hatta usbi in tabi shawa na ko kalma ya tataba'u bihi hatta usiba wannan shawa zai sa ci gaba har a keto alfagirina na tare da ita don haka na yi ziharinta fa zahartu min hashi na ce kai bayan ki kamar bayan mahaifiya ta ce don mu nisa a juna har in gama ibada malam ku duba sahabai wanda wasu suna sa bakake ana zanga-zanga cici ana tsinima waɗanda bayan allah mutum ibada zai yi ina da sha'awan da yana gan akwai ziyada to ya zai bi doka Allah ita da kalman da zai zama shamaki i hana shi na sha'awa don ibi Allah wannan mutum ne zai zo a yi fareti a nan fareti mana maguzanci ne fareti maguzancin ture ne shi ne yanzu za a yi wani a yi fareti da bakakin kaya a ce wai ana taba waɗannan sahabai abun mamaki waɗannan da da suna ce sarakuna gumaka ne yanzu suke ma wakokin sarakuna da kuna jin waɗannan da da suna ce sarakuna gumaka ne su tagutai ne tagutai ne sarakuna ce tagutai yanzu suke ma sarakuna waka don su samu haduwa da su a hada kayayyaki ahli sunna ku ringa sauran rajiyo za ku gan suna waka wani ana gaida kai ya sun daina zance tagutu hada ta ake yi ko faro man za su hada da kai da shi don a yaki ahli sunna amma kuna na kuna baccin tsiya ba karatu karatu a yi waɗannan babun yaki ba ne ilimi zai rushe su dan shiya baya bukata wani abu jahilai ne numfashin makariya ne zaka san dalilin nasu durbutu ne ba jiji a kai amma kuna saman wani hukuma ko wani zai kare wala ba za a yi ba dama hukuma yana neman irin waɗannan rudu ne ku ki zaman lafiya ba ka gan su rike wani takarda sha bar su wuce ku dukkan al'umma ce fa amma shi hau babur ya dauke wani ba ce wuce kai kuma kana wucewa sha dakatar da ke a kwaci kuda annunka ai menene a zaman lafiya da wannan kitmat jiza rabo ne ba daidai ba ne to ba abin da zai sa ku yaki waɗannan shi ilimi ne kwashe-kwashe ake yi da suna gida an gane nan akwai talauci akwai jahilci kuma ga shawan tsiya muta'a yake sa mutanen kauyuka da cikin garin ga mutu'a ah, to mun gode ma Allah wani cuta yake tafiya kasa jamo ka ta saduwa da mata shi a ganka ka ganka kamar busheshen takarda ba ka mutuwa ba ka rayuwa shi katun kai tafiya lahira za ka yi yawan shirme da kake yi mun gode ma Allah da ya kawo na cutan arha ka gane ike cewa fa zahartu minha a yan salihin shaharu ramadan don ramadan ya tafi fa ma hiya takhadumuni zata laila bayan mun sha tana mun hidima izin taka shafa limin hashe'un she ta yaye jikinta shi na gai kasa yadda mata suke mace tana so su da kai ai miki dan canja tunaninka shi sa aka ce su sa hijabi ba su ce mu sa hijabi ba dan ce mu sa hijabi za su man lafiya an ce ban mu ba za mu sa hijabi ba su za sa hijabi don kagan wata shi kara ce to aka ce sa hijabi to ta sai mijin da ta yaye wani abu shi mijin ya manta duk maganganun da ya faɗa ji ya manta shine wata ta zo ta ce malam wani na nema na na gaya masa ina da kanjamu na da cuta 8 ya ci ba komai ya ce malam ban da lafiya ya ce ba komai ko so daya ne a ya auren ba aka kallawo kaga shahawan ya kai sidrat muntaha ba yanda zai ya gaya man na da cutan ta gaya man cutan a gare ni ne shekara na biyar ina da cutan ya ce wanda ya zo ya ce jikinsa yana rawa a daura auren na ce malam shi sana na zo in je a daura auren na ce karki in ka ganta ba za a ce tana da wannan cuta ba amma wani don ya rufe a daura wurin miti biyar ya gama abin da zai yi kuma shi shekara goma kana ta fama cici iska yana kada ka a sha wannan maganin ka tafi asibiti aminu kano ka tafi asibitin kaza ka taiwa da al'umman manzan allah akan miti biyar kaga hawa shawa ai ba dan akwai ba wani zai wannan na gan za mu saya nan sati mai zuwa insha Allah na numa na lokaci a ji shi na da sau sati mai zuwa mu karasa wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in